Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru mai shanu ce tare da Mahmud Lalu muke farin cikin kasancewa tare da ku. Inda a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda 'yan bindiga suke addabar karamar hukumar safana duk da ɗaukin da gwamnati ta ce ta kai a jihar ta katsina. kusan yankin ma nema yake ya wace saboda wuraren ma da ba a shiga ba hankalinsu ya tashi tunda inda ake tunanin ma ba a iya shigan an shiga kusan ko ina yanzu a arewacin safana ba inda ba a shiga ba a jamhuriyar niger kuma yau wa'adin da hukumar zaɓe ta baiwa 'yan ƙasar domin duba sunayensu a jerin takardun mutanen da suka cancanci samun katin zaɓe ke cika. mun mu taɓa ganin seni wadda mai kawo ɗar kai kamar wannan seni Seni abun da ke ci mu mutu yau in aka kitsa abu gobe ba shi yake yi. Za ku ji ƙarin bayani. To muna kuma tafi da rahoto na musamman akan yadda ake samun rashin yadda tsakanin al'ummomin da suka yi fama da rikice-rikicen Boko Haram. A ƙarshe za ku ji labarin wasanni duk a cikin shirin namu na wannan lokaci. Amma bari mu fara da shan labarin duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. yawan waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a amurka yana karuwa cikin gaggawa inda adadin ya doshi mutum miliyan hudu hakan na faruwa ne yayin da dubin dubatar amurka wanda wannan annoba ta shafa ke neman tallafi daga gwamnatin tarayya yayin da 'yan majalisar dokoki ke duba yiwuwar raba wasu kudaden agaji a karo na biyu har yanzu amurkan ce kasar da ta fi kowace yau masu dauke da wannan cuta inda take da sama da mutum miliyan 3.97 daga cikin mutum miliyan 15.2 da duniya ke da shi na waɗanda suka harbu da wannan cuta kamar yadda alƙaluman jami'ar john hopkins suka nuna yayin da cutar ke ci gaba da karuwa a yau alhamis ma'aikatar kwadagon ƙasar ta amurka ta ce sama da ma'aikata miliyan 1.4 ne da wuraren ayyukansu suka rufe suka shiga halin ni'yasu lamarin da yasa suke neman tallafi daga gwamnatin tarayya wasu hukumomi biyu da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya sun yi kira ga gwamnatin sudan ta kudu da ta yi gaggawar sake buɗe makarantu a duk faɗin ƙasar suna masu cewa irin illar da zaman gida zai yi wa yara ta haura haɗarin da ke tattare da kamuwa da cutar da ake gujewa a wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar hukumar raya ilimi al'adu da kimiyya ta unesco ta ce yayin da ya kasance abu mai mahimmanci a kare yara daga cutar ta covid-19 ya kamata a lura da cewa ba yara da makarantu ne ke kan gaba wajen yada wannan cuta ba an dai kiyasin yara miliyan biyu da digo biyu ne ba sa zuwa makaranta a sudan ta kudu kuma muddin suka ci gaba da zama a gida akwai yiwuwar su ki komawa makaranta a nan gaba in ji hukumar ta unesco Ƙasar thailand ta ce mai yiwa nan da watan oktoba ta fara yin gwajin wani makarin cutar ta covid-19 akan mutane wanda ta samar na gashin kanta bayan abin da ta kira haske da ta gani a gwajin maganin da aka yi a kan birrai shugaban cibiyar da ke gudanar da bincike a wata jami'ar ƙasar ta thailand kiat roxromtam ne ya bayyana hakan yana mai cewa nan da watan oktoba ko kuma zangon ƙarshe na wannan shekara suna sa ran maganin zai samu ya kuma kara da cewa idan kuma ya tafi daidai nan da farko ko zuwa tsakiyar shekara mai zuwa za su haɗa maganin da yawa a duk faɗin duniya da yanzu haka akwai akalla ayyukan binciken neman rigakafin cutar ta covid-19 180 da ake yi kuma sama da ashirin daga cikinsu har sun kai matakin yin gwaji a jikin biladama inda wasu ƙasashe suke fatan ganin sun samar da makarin cutar nan da ƙarshen shekarar nan masu shigar da kara a nan amurka sun ce ofishin jikadancin china da ke birnin san francisco ya ɓoye wata mata mai binciken kimiyya wacce hukumomin ƙasar suke zargin ta ɓoye musu alakata da sojojin china jami'an suna tuhumar tangwan wacce ke aiki a sashen bincike na jami'ar san francisco da laifin yin karya a kan takardar bizar ta a ranar 26 ga watan yuni takardun kotun da ake tuhumar yan china sun nuna cewa matar ta yi karya a bukatar da ta miƙa ta neman biza inda ta ce ba ta da wata alaka da dakarun ƙasar ta china sai dai daga baya jami'an da ke binciken manyan laifuka na fbi sun gano wasu hotunan matar sanye da kayan sojojin china a lokacin da suke bincike a gidanta hada da wasu bayanai da ke nuna cewa ta taba aiki a wata cibiyar bincike da ke jami'ar kiwon lafiya ta dakarun saman kasar ta china takaddun kotun dai sun nuna cewa tan ta musanta duk waɗannan zarge-zarge da ake mata bayan kammala yi mata tambayoyin ne tang ta tsere ta ɓuya a ofishin jakadancin ƙasar ta china da ke san francisco ana fargabar guguwar nan da ta taso a tekun atlantika wacce ake wa lakabi da gonzalo za ta tsananta a yau alhamis yayin da ta doshi yankin karibiya cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta amurka ta yi hasashen cewa mai yiwa guguwar ta gonzalo ta huce nan da ƙarshen makon nan. A gaida Mahmud Lalo wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar rahotannin namu. A Najeriya yayin da ake ci gaba da kai hare-hare a jihar Katsina da ke arewacin kasar, galibin al'ummar karamar hukumar safana da ke jihar sun yi ƙaura don tsira da karin mutuncin kansu saboda yadda maharan ke kai musu hare-hare a kullum. wakilin musani shu'aibu malumfashi ya zanta da honorable abdul jalal mai wakiltar yankin a majalisar dokoki ta jihar katsina ga kuma yadda hirar tasu ta kasance To al'amarin tsaro dai ya kara taɓarɓarewa domin ko da yake gwamnati ta kawo ɗauki amma bai kai ga yankin wajen na ta arewa ba domin kusan kullum ne ake kai masu hari ba ƙaƙƙautawa har ma an shiga bautar da wasu. hakan ya sanya na zanta da dan majalisa abdul wanda ke wakiltar a yankin safana ta arewa a majalisar dokoki ta jihar katsina mu dai a safana ta arewa gaskiya abubuwan sai dai mai addu'a dalili kuwa yanayin yadda abubuwan ke ta kara ta'azzara yanzu kusan kullum ne ma don kusan yankin ma nema yake yawaci. saboda wuraren ma da ba a shiga ba hankalin su ya tashi tunda inda ake tunanin ma ba a iya shigan yi shiga kusan ko ina yanzu a arewacin safana ba inda ba a shiga ba ba ma wai arewacin safanan ba har ta kudancin safanan ma inda suke kusa da daji kamar ta wurin su rinka gora a ƙauyukan su nan su ma ba inda ba a shiga ba amma da inda abun ya yi ta'azzara shine arewacin safana wanda kusan kullum abin nan in ba a ɗauki dabbobi ba a ɗauki mutane wannan mm. shine yanayin da wurin yake ciki rabin zan ce an turo sojoji jihar katsina kuma sun fara sintiri an dan rarraba su zuwa su sassa ba turo su nan wurin ku ba ne gaskiya mu dai a nan wurin ba su shigo ba har yanzu ba su shigo ba muna dai sauraron kuma muna ƙara kira ga da Allah su dibi yanayin da wurin yake cikin su shigo shin ina batun noma yo ai noma nan wurin ai ba kowa da ke iya noma ba saboda gonan ma ba ta zuwa sai ku je gone ma sai a zo a tattara ku a kai da ku yanzu waɗannan mutane yan ta'adda su kaɗai ke noma a wannan yankin kuma a irin ma yadda suka baje kolin su suke noma sai ka ga dan ta'adda kawai ya zo ya tura mutanen gari su je gona shi su yi mashi aiki kaga wannan abu ya ta'azzara su yi mai aiki a kyauta komi a kyauta dan ta'adda ne kawai zai zo ya kora mutanen gari akwai garin da ma da ɗan ta'addan ya zo ya kora ya ce a tai mai guda zagayowa ya rika yi ga idan akwai wani mai shanu wanda bai kai ba shin ba ku da bijilanti ne da bijilanci amma dai abin ya fi karfin su eh, abin ya fi karfin su gaskiya inda dai za a hada jami'an tsaron za su zo sai su hadu da yan bijilanti din su yan bijilanti din su suka san lungu da sako to amma kaga saboda ba su da kayan aikin da za su iya tinkara barayi ai kaga ba za su iya tinkara su ba honorable aiko ka taba gabatar da kudiri a majalisa game da hare-hare a sassa daban-daban na jihar katsina shin babu wani katabus da gwamnati ta yi ne eh shi wannan ma da kake magana a lokacin mata a kojan public importance ne ni ne mubin dinta a lokacin hmm. ni na kawo kudirin a gaban majalisar dokoki ta jihar katsina kan hmm. abin da ke faruwa a hmm. lokacin wanda kuma aka tattauna sosai lallai wannan lokacin an kawo sojoji amma a wasu kananan hukumomin don mu a safa na lokacin ba a kawo ba wanda shine yasa aka suka kirkiri uh, operation wanda yanzu suka fara kamar tsohon wannan operation sanity da wani menene wanda suka fara rawar daji wanda suka fara a faskari da dan musa mu dai har yanzu muna jira ba su yi saurin ba to yanzu yaya yanayin rayuwa yake ne eto eh, mu Allah ya sani kamun wannan lokacin mutanen wurinmu masu arziki ne domin sun rike noma da kiwo to kuma yanzu kaga kiwo bai yiwuwa noma kuma bai yiwuwa to kaga sai dai a ce inna Allah wa inna ilaihi raji'un kaga magana ce ta talauci yanzu kenan an yi ƙaura galibin ku kenan sai dai ku zanna a cikin wuraren da yankunan da tsaro yake ai gaskiya yanzu kusan duk garuruwan mummunan sun wace shi yasa in ka je ba tsari saboda nan arewacin safana sun fi kusanci da karamar hukumar bazari hmm. to idan ka je idp kam na basari 70 to 80 ɗan safana ne saboda duka garuruwan sun wace mutanen ma su iya zama sani shahab malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya to a gaida sani shu'aibu malumfashi Bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda a yau wa'adin da hukumar zaɓe ta baiwa 'yan ƙasar don duba sunayensu a jerin takardun mutanen da suka cancanci samun katin zaɓe ke cika. Wanda ke daidai da ranar tabbatar da sha uku ga watan Disambar shekara ta 2020 a matsayin ranar zaben ƙananan hukumomi. Sai dai ra'ayoyi sun bambanta a wajen wakilan jam'iyyun yayin da 'yan hamayya suka kaddamar da wani littafi mai kunshi da abin da suka kira kurakuran hukumar zaɓe. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mumini Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani. Les partis politiques, vous allez devoir vous aussi faire votre part d'effort. Shugaban hukumar zaben Nijar Maître Isaka Sunna kenan lokacin da yake yi wa wakilan jam'in siyasa bayani a dangane da inda aka kwana game da tsare-tsaren zaɓe a yayin da wa'adin da aka baiwa 'yan ƙasa domin tantance sunayen su a takardun rajistar zaɓe ke kammala a wannan rana ta 23 ga watan Yuli. yana mai cewa a jimilce kashi 76 daga cikin ɗari na waɗanda suka cancanci samun katin zaɓe ne suka yi rajista a faɗin ƙasa lamarin da ke da nasaba da matsalar tsaro da kuma annobar corona shugaban rikon kwaryar jam'iyyar psd basira ta ɓangaren rinjaye sanusi mareni ya bayyana gamsuwa da wannan sakamako mm, to alhamdulillah lalle an yi fishe biometric sun gaya mana dilla-dilla kowace gunduma jiha mai ta samu kuma ta tambaye mu me ra'ayin mu a bisa wannan idan eh, limin mun gamsu tunda a yana ta ba mu sakamako eh, sun ce a jimilla an samu sama da kashi 76 cikin 100 kenan muna iya ce alhamdulillah sun yi aiki mai kyau to sai dai ra'ayoyi sun bambanta akan wannan batu dan takarar gamayyar jam'iyyun gayyar zaɓe a zaben shugaban ƙasa na 27 ga watan Disamba Abdulkadir Umar Alfa na da damuwa a game da salon aikin na hukumar Seni. Mu mu mutu ganin Seni wadda mai kawo ɗar mun kai kamar wannan Seni ba. Seni abun da ke ci mu yau in aka kitsa abu gobe ba shi yake ba. Kadiba rikicin da ke kewaye da Nijar Allah ya kare mu kenan mu yi hankali mu yi hattara ga ya zama na mu mu so kan mu dan mutum mu haɗa halin kakazami kenan dukkan zaɓe in ba a yi shi tsarkake akwai matsala don haka muke son a yi gaskiya a yi adalci wanda ya samu ya tsaya ya marke mutane a bisa kan adalci wanda bai samu bai haƙura har lokacin ya shirya su mu shine manahon hakan ya sa wakilin jam'iyyar pdp a nur a wannan taro sise yaro useni kira mahukuntan ƙasa don ganin an ɗauki matakan gaugawa a wannan lokacin lokaci da ranakun zaɓe ke kuratawa ta yadda za a kaucewa tashin hayaniyar zaɓe. An hiddo takardu wanda ya kamata su zo su dibi wannan takardu in akwai latti ga sunan mutum ko ka hoton mutum su gyara a cira 'yan sini su zo su ƙara gyara a ɗauka aiki nan bai yi ba. Yanda shi shugaban ƙasa ya ce Isu wato yana so a ce daga shi wani shugaban ƙasa ya shigo daga kuri'a wani ya ta daga kuri'a a Nijar ba a taɓa samun shi ba wanga ne na farko shi ne muke so 'yan sini su gane su gane a zai a yi aikin kwari. a daidai lokacin da hukumar zaɓe yake taro da jam'iyyu masu mulki da na ɓangaren 'yan baruwanmu a zauren palais de congrès don tattaunawa a kan zaɓen ƙananan hukumomin da ta ayyana shiryawa a ranar 13 ga watan disambar 2020 'yan adawa a nasu ɓangare sun hallara ɗakin taro na ccoj inda suka kaddamar da wani littafi mai kunshe da abubuwan da suka kira kurakuran da suka dabaibaye ayyukan tsare-tsaren zaɓe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahotonsa na musamman. Yanzu haka dai da alamun jama'a da dama ba za su ma taba mancewa da ta'addancin Boko Haram ba walau ta fannin asarar rai ko kuma dukiya sai da Yohana na kuwa cikin waɗanda ta'addancin Boko Haram ya barwa tabo a rayuwa. Kanin mahaifina sun yanka shi yankan rago hatta 'ya'yana da suka tashi guduwa su suna gudu bullet yana wucewa ta kansu piu piu piu piu sai aka kira ni babansu ya kira ni yake gaya min akan cewa to suna sufa suna daji daji yace to boko haram in tura mai kati na tura kati ina kokarin confirming in tabbatar ko katin ya shiga don in samu in yar in ya ɗauki waya sai dai ya ce muna daji muna daji yana magana dai a hankali don sabida kar su gama hasken waya ballantana su ji mutum yana magana ko da ba su ji muryansa ba suka ji ga hasken waya za su iya zo su zo su hallaka su sun yi barna sosai barna kan sun yi fiye da na kin karawa a gaskiya wannan abun ba abun da mutum zai manta da shi da wuri ba ne. tashe-tashen hankula na boko haram ya ma shafi lamurar dama domin baya gasar rayuka da kuma dukiya rikicin ya ja rashin yarda da kuma nuna yatsa tsakanin al'ummomin da lamarin ya shafa bishop stephen dami mamza da ke cikin manyan limaman cocin katolika a najeriya ya ce dole sai an tashi tsaye domin samar da yadda musamman ma tsakanin al'ummomin da balahirar boko haram in ta shafa a 'yan boko haram suna da adinansu kuma suna da kabilunsu amma bai nuna cewa dukka wayanda suka kasance a cikin boko haram wato kabilunsu ga baki daya dukkan su membobi na boko haram ko kuma membobi na adinansu ba babu mun sani cewa wannan eh, tadanci na boko haram ya kawo tashin hankali sosai kuma ya kawo rashin jituwa da kuma rashin yarda da tsakanin juna sosai musamman al'umma hanyoyi daban-daban ya kamata a yi amfani da su domin a dawar da yarda na farko shine a tabbata cewa babu rufe gindi kuma kowane ɗaya madan ta'ada ko kuma mutumin boko haram kuma har yanzu idan akwai su a falasa su wannan shine zai iya nuna a cewa za mu kawo da yarda na da da kuma mu nuna cewa a yafe juna ko da shike abu ne mai wuya da za a iya yi amma dai dole ne mu yafe juna bisa ga abubuwan da suka faru domin mu samu zaman lafiya mu kuma samu cin gaba kamar limamin katolikan shi ma gambo jika shugaba a ɗaya daga cikin ƙungiyar musulunci a najeriya ya ce ai kuskure ne ma jama'a ke yi na cewa dan ta'adda na da addini ko kuma kabila tabbas wannan taro yana da alfanu sabili da zai karfafa wa su masu gabatar da sulhu a wannan jiha a headquarter kenan da kuma karanan hukumomi domin ya inganta musu wajen aikin su yadda za su gabatar da shi da ayyukan su domin yanzu ayyuka da yawa kotuna masu na mero majalisa domin tasiriya tsakanin al'umma a matsaloli da yawa to wannan zai karfafa karfafa musu gwiwa kuma zai ba su sabbin dabaru na gabatar da wannan cikin sauki. Kun shugabannin addinai na bangarori biyu na musulunci da kirista irin wani taruka da ake muku wani damara kuka yi domin aiwatar da abin da kuka koya. A gaskiya muna muna da damara sosai kuma alhamdulillahi sabili da muna aiwatar da abin da ake koya mana shi yasa mun kullum yake faɗaɗuwa kullum yana kan ana kan inganta shi jama'a suna kan amincewa da shi to kaga ya nuna cewa ilimi da muke samu din yana taimakawa wajen gudanar da ayyukanmu. Yaushe ku canja tunanin mutane suke tunanin kan cewa balahirar Boko Haram nan da ake tafama na da nasaba da wani addini. A wannan kai sai dai mutum yana son ya gardama kawai amma a fili yake wanda suka fi mutuwa ai musulmi ne. Duka da kasu lalacewa kasashe da ake rigima nan duka kasashe musulmi ne. Baka magana cewa an yi shi domin wani addini kai bai taso ba. To sai dai kuma yan da ma wannan ke faruwa a wani yunkuri na fahimtar da al'umman da rikicin na boko haram ya shafa ne ma ya sa cibiyar dimokuraɗiyya ta cdd yunkurowa inda cibiyar ta sama guda da wani tarukan ilmantar da shugabannin addini mai taken sulhu farfesa mala mustapha da ke zama babban jami'in bincike na cibiyar ya ko bayyana manufar wannan yunkuri a yanzu. makasudin wannan taron shine mun zauna a santa mun yi nazari mun ga cewa wannan fitina na boko haram ya addafi kasashen borno yobe da adama wannan fitina kuma bai tsaya a kashe-kashe ba ya kawo rashin jituwa tsakanin al'umma da, da fitintunu da dama to shi ne muka zauna muka ce to ta yaya za mu fito da wani hanya mafita da al'umma za su yarda da shi ta hanyar sulhu wanda a addinance aka yarda da ita ta yaya mutane za su kawo sulhu a cikin a cikin tsakanin su don a kawo zaman lafiya a kasashen nan din mun yi na interfaith dialogue da muke kiransa a jintuwa tsakanin addinai daban-daban mun kawo su mun tattauna da su kowa ya yarda da cewa eh irin zama kamar na sulhu ne yana da matukar amfani wajen kawo zaman lafiya su tare a binciken ku me ya nuna kan akwai masu alakanta wannan abu lahira ta boko haram da addini shin akwai addini a ciki a to a ganin mu yawanci rashin fahimta ne na aƙida ya kawo wannan boko aƙida na boko haram da ya dabi kasar mutane yadda suka fahimci addini bisa ga tarzoma da tashin hankali da fitintanu ne to mu ne muna so mu gaya al'umma cewa fashi addini shi ga cikin addini ma shi zaman lafiya ne addini musulunci ita bata yarda da matar zoma da tayin hankali to wai ko mai gwamnatocin jihohin da balahiran na boko haram ta shafa ke yi nema wajen kawo yadda da kuma amincewa tsakanin waɗannan al'ummu rabo ablahi adamu firimbe da ke zama kwamishinan karkara da ci gaba a jihar adamawa ya ce da farko dole sai an tabbatar da adalci tare ko da hada gwiwa da masana domin kwalliya ke biyan kuɗin sabulu. Idan babu adalci tsakanin al'umma babu ci gaba. To shi yasa yanzu muke kokari mu a gwamnatance za mu tabbatar da cewa an yi adalci wa al'umma sannan kuma mu a gwamnatance za mu tabbatar da cewa waɗanda a dalilin irin waɗannan fitintinu an cutar da su ta wani hanya za a tabbatar da cewa lokacin da ake kokari a samu zaman lafiya su kuma an kyautata musu rayuwarsu wannan shine abin da yake mu a wannan gwamnati ne a yi kokari a zanna lafiya kuma a dinga sulhu tsakanin juna a yi kokari duk wani gibi da ake gani da kokarin shiga tsakanin juna a yi kokari a ga an warware wannan gibi kuma an cike shi saboda al'umma ta zanna lafiya koma da menene in iya magana da kan cewa ya zama lafiya ya fi zama dan sarki ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahim abdul aziz Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. makagin bawa wani makaɗaici mai ban tabara mai taɓewa kai ne mai kyauta Allah ka ba ni na rainawa ya da aminci Allah da dawo manzo babba kai zan roka kaunar manzo ila husa ba zan tafi ba walle walle wana ta dauke kama kariya kariya magana gobe ba mu ba na da bayani ya al'umma kuɗin saurara mutum da nake yi idan ka ji na lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba walle walle wana ta dauke kama kariya magana gobe ba mu ne ba idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba ina mugunta domin ba za ta kai mugaci ba dukan mai mulki idan zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi shi ba ne ba ka lura wa'adin zai kare karewa ka tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba ka san wala kiri ba za ya kyala zalunci ba yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice Assalamu alaikum da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya. Ina mana barka da sake ganin wannan lokaci da sashen Hausa da Amurka ke kawo muku takaitattun labaran wasanni. Yanzu dai tarayyar kungiyar kwallon kafa na Afirka wanda ake kira da sunan CAF a takaice ta shirya tsab don bayyana ranar sake fasalin sauran gasan kwallon kafa don samun cancantan shiga gasar kwallon kafa na duniya na 'yan kasa da shekaru 20 da kuma na 'yan kasa da shekaru 17 na mata wanda aka tsara a gudanarwa da watan janairu zuwa watan maris na shekarar baɗi an dai dakatar da gasar samun shiga cancantar buga wasan kwallon kafa na rukunin maza 'yan kasa da shekaru 20 ne da kuma na rukunin mata 'yan ƙasa da shekaru 17 a sabi da bullowar cutar corona a watan maris da ya wuce a wata sabuwa kuma an bayyana soke gasar kwallon kafa na league league na rukunin mata a nigeria na shekarar 2019 zuwa 2020 a sanadiyar bullar cutar covid-19 da wannan sokewar haka ke nuni da cewar a karan farko an soke wannan gasar tun fara aiwatar da shi a shekarar 1990 kwamitin gudanarwa kungiyar kwallon kafa na mata wanda aisha falo da ke jagoranta da kuma masu mallakar kungiyoyin kwallon kafa na mata da ma manajojinsu suka amince da soke gasar wasan kwallon kafa na mata na kakar wasan kwallo na shekarar 2019 a sanadiyar bayyanar cutar corona sai dai halin da ake ciki wani mai tsokaci kan batun harkan kwallon kafa shehu usman ya shara kan yadda cutar corona ta kawo tsaiko ga harkokin wasanni wato matsalolin da wannan cuta ta coronavirus ta haifar suna da yawa don yanzu ka ga ai matsin lamba yasa aka ce a maido da gasar league league musamman a kasashen nahiyar turai dinnan ba wai dan kawai an lura cewa an kai wani makura makura na cewa club club din nan an kai yan wasa suna karban rabin albashi an kai masu daukan nauyin club club din nan har sun zo suna cewa su yanzu ba su san makomin club club din nan ba an kai na cewa hukumomi ko kuma hukumomin a turai din sun fara bada wani wani kaso na tallafa ma club clubs din nan shi aka ce to a dawo a gani kuma da a dawo a ci gaba dai a gani kwarkwariya akalla dai a gama kakar wannan league din to da ma aka dawo din aka dawo ba 'yan wasa amin bayan kallo to ana wasa bayan bayan bayan kallo yanzu liverpool ta daga kofi na, na premier league duk wani wani wani wani murna da wani doki da wani jeren giya da ya kamata yi shiru kake ji yanzu duk wani wasa da kake ji mai dauke ido da ake yi wanda ake nuna a talabijin wanda muke gani yanda ka san an yi mutuwa ba tsab ba ka jin ba ka ba armashi ba wani komi da zaka ji haka saboda haka a yadda ake buga gasar league din ya zamanto dole ne a ci gaba da shi saboda waɗansu dalilai a kammala abin da aka fara coronavirus ta zo ta kawo tsaiko a kai na ɗaya kenan na biyu kuma a ci gaba ƙalla club su gama wannan kakar league din su ga menene makomar club din kuma menene makomar 'yan wasan su na uku kuma wanda ya fi abin da ma illa din shine cewa kuɗin tikiti da kamfani suke ɗauka suke sayarwa a shigo a ga gasar wasa wato abubuwa ne waɗanda suke cunkushe abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya to a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma mun kai ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. yawan waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a amurka yana karuwa cikin gaggawa inda adadin ya doshi mutum miliyan hudu hakan na faruwa ne yayin da dubin dubatar amurka wanda wannan annoba ta shafa ke neman tallafi daga gwamnatin tarayya yayin da 'yan majalisar dokoki ke duba yiwuwar raba wasu kudaden agaji a karo na biyu wasu hukumomi biyu da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya sun yi kira ga gwamnatin sudan ta kudu da ta yi gaggawar sake buɗe makarantu a duk faɗin ƙasar suna masu cewa irin illar da zaman gida zai yi wa yara ta haura haɗarin da ke tattare da kamuwa da cutar da ake gujewa a wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar hukumar raya ilimi al'adu da kimiyya ta unesco ta ce yayin da ya kasance abu mai mahimmanci a kare yara daga cutar ta covid-19 ya kamata a lura da cewa ba yara da makarantu ne ke kan gaba wajen yada wannan cuta ba kasar thailand ta ce mai yiwa nan da watan oktoba ta fara yin gwajin wani makarin cutar ta covid-19 akan mutane wanda ta samar na gashin kanta bayan abin da ta kira haske da ta gani a gwajin maganin da aka yi akan birrai shugaban cibiyar da ke gudanar da bincike a wata jami'ar kasar ta thailand kiat roxromtam ne ya bayyana hakan yana mai cewa nan da watan oktoba ko kuma zangon karshe na wannan shekara suna sa ran maganin zai samu ya kuma kara da cewa idan kuma ya tafi daidai nan da farko ko zuwa tsakiyar shekara mai zuwa za su hada maganin da yawa a duk faɗin duniya da yanzu haka akwai akalla ayyukan binciken neman rigakafin cutar ta covid-19 180 da ake yi kuma sama da ashirin daga cikinsu har sun kai matakin yin gwaji a jikin bil'adama. to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Ɗahiru mai shanu nake cewa a kwana lafiya.